Kawai lokacin auren ne bibi. Wannan ita ce hujjar kowane mai ruwan ido. Ni ban yadda cewa aure lokaci ba ne, kawai aure niyya ne. <laughs> Me yasa tunaninka ya saba da na mutane? Da gaske? Da gaske. Komai naka da ban yake da mutane, shi yasa kawai kake burge. Wannan shine karo na farko da aka fara faɗa min haka. gaskiya na ji daɗi da ya zama na cewa na burge ki ina muka dosa unguwar dosa unguwar dosa dai ko duk ɗaya makaho ya yi dare amma dai kai baka nuna a'a eh, ba kano ba ba ne me yasa ka kashe da Allah an kana da ita a waya ka turo min don ina mugun son waƙan nan to ai na fi ki son waƙar nan dan ni akalla sai in ji ta akalla ya kai so goma a rana ina matukar son wannan a dogon jan Allah ya buɗe bluetooth ɗinki sai in tura kai ni wallahi wayan nan tana mugun bani matsala yanzu me yake damun ta Wayar tana da matsala ne? Wala in gaya maka ba wai ke da matsala ba batir din ke da matsala kuma fa yanzu na cire shi daga cikin caji. To a canja ta mana kawai. Kin san da tsohuwar mace da tsohuwar mota da tsohuwar waya zama da su sai hakuri. <laughs> Lallai kan. Na Hello? Sazisu? Ya aka yi ne kwana biyu. Da uh, iPhone 7 ko Samsung latest version nawa ne? Ok, wancan 250 wancan 400. Ok, to kawo iPhone 7 ɗin. Ya ba matsala. Zan ma transfer. Yanzu yanzu karka damu. Ok. Kai? Okay. Me kake shirin yi haka? Canza miki waya zan yi mana. Ai ba girman ki bane ki zauna da waya tana baki matsala. <laughs> Na gode. Na gaya miki ki daina yi min godiya. In ba haka ba da godiyar ki za ta kare. Umma, kin ganta. naira dubu ɗari hudu take nawa naira dubu ɗari hudu yan nan can caɗi ke makin shigo yayin zamani daga haɗuwa hidima har ta naira dubu ɗari hudu da wani abu to wannan dan ba a daɗe ba ke ce kenan inda an daɗe ai ba mu san irin iyakacin daular da za mu tsinci kanmu a ciki ba umma eh? kin gan shi kuwa ya haɗu ga iya wanka ga iya sa kaya ga kuɗi ga ƙuruciya ga ilimi kuma bari in ya gaya miki yadda ya haɗu sai ganshi wallahi to ko da shi za a yi ne kai ai ina ga alamun da shi za a yi saboda gaskiya yana da maiko sosai kin san ɗazin yana waya yana aike da miliyan 20 amma kamar da naira 20 yake magana dota na dafa ki da alheri hmm. ki ce ashe lokacin arzikin mu ya zo kai shugo shugo shugo shugo Zo ki ga abin arziki. Kin ga wai da ya siyo min naira dubu Wai kawo miki? Wa, Wannan gayan dai da muka haɗu da shi a shagon nan da muka sai kaya. Kai Fadila sai da kika lallaɓo shi? Ha ba, ni ce fa ko kin manta ni ne. Ai na gaya miki cewa in dai a garin ne duk inda yake na nemo shi. Allah sarki bawan Allah ya shiga abatuwa. La. Umma, kin ga wani take kira da abatuwa? A ah, ni ba ruwa na cikin harkar. Ya kwanza ni je karasa aikin da ke gabana. <laughs> Kai gaskiya wayannan ta haɗu. <laughs> Ai sai ki tsaya ke daga nan, ke ba ga auren ba, ke ba ga samun mai dan mai mai dan ba. Allah sarki na gari. Ke kam na gari suna zuwa miki kina musu wulakanci ne kam da ni ne da na aure su. Allah sarki rayuwa kenan. Haka ne. Ƙarya kike yi ke ma maimakon kike jira an baka ba ai kina da samari da yawa ki kira ɗaya daga ciki mu ne ki ce mishi ya turo ya fito in dai ba maimakon kike jira ba ke ma. Ba komai. da na ji kikin yi shiru ne kai dai bari kawai wallahi biki nake da su guda hudu kuma kowane biki ne ce babbar gawa kashe kuɗi ya kama ni kuma gashi bani da su wannan ai ba abin damuwa ba ne kuɗi a wurin ki yanzu ai ba matsala ba ne nawa kike bukata kai dubu kusan dari uku fa kacal kai ne kake ganin dubu dari uku a matsayin kacal amma ni a wajena ai babban kuɗi tura mai da account number ki gashi nan na tura maka Ya shigo. <laughs> Sha yanzu magani yanzu? ki dane min godiya idan ba haka ba godiyar ki za ta kare nan gaba domin na yi miki tanadin abubuwa iri-iri a rayuwa wallahi a halin yanzu ko ka foto nan ka cike yake da kowane kusurwa ta rayuwata da inda na juya kai nake gani a lokaci kalilan ka saka ni cikin farin ciki bilal ina son kasancewa ba zan iya rayuwa da kowanne namiji ba bayan kai saboda kai ne zaɓi na To ni ma dai a kullum gaskiya ba ni da burin da ya wuce in gana faranta miki. Fata na kullum shine in ganki cikin walwala. Idan za a ce in zaɓi wani abu guda ɗaya a duniya, to ke zan zaɓa. Because I love you more than what can tell. Gobarar titi, gobarar titi, rayuwa ke. watan ƙawata kin san wani abin mamaki wallahi tun da na haɗu da bilal nake cikin farin ciki da annashuwa kin san yanzu haɗuwa na da shi ya kashe min kuɗi sama da miliyan ɗaya ke ni fatin da nake samari a duniya ban taɓa haɗuwa da mutumin da yake suna yake ƙaunata ba yake ji kamar ya kashe kansa aka yana irin bilal ba <laughs> wallahi bai san mana abin mamaki ba na fara son sani ma da gaske a cikin raina hmm. ke dai bara kawai ni ma fa son aure nake mishi saboda na san idan na aure shi ba karamin jin daɗi zan yi ba don akwai kuɗaɗe a hannayensa ke in aka zo bikina wallahi ko bikin 'yar gwamna albarka saboda abubuwan da za a yi kanki su kin yi mamaki ok to yanzu da yaushe za mu tafi makeup din nan ok to bari in kira bilal su ya zo ya kai mako tashi kenan yi kin iya mota ne? a'a ban iya ba ba kya sha'awar mota kenan haba yi kowace mace burinta a duniya daga tana murza stiyari to me ya hana ki koyan mota kawai wataƙila ko nan zaka shiga cikin rayuwa ta ne shi yasa wani koya ba sai yanzu zaka koya min da kuma ba haka ne to amma sai dai ni zan koya miki zan koya miki turin faɗi kamar mhm, wannan irin tuƙi ne kuwa sa ido ki gani wayo wayo wayo dan Allah da annabi ka tafi a hankali ka san ina tsoron mutuwa ba na son mutu yanzu to wannan shine turin faɗi ka mutu kuma ta wannan hanyar nake so ka koya miki tukin mutu. amma me yasa ke tsoron mutuwa to dama akwai wanda baya tsoron mutuwa ne gani kaga dai kamata ya gaskiya ka shiga ka je ka gaishe da umma saboda kaga bani da aiki kullun sai kiran sunan ka a gidanmu to yanzu ke banda da abinki wani irin siriki ne zai shiga gidan sirikansa da irin wannan kayan fi sabilillahi <laughs> to me a ciki umma na da fahimta da dai kin bari dai kawai a samu lokacin da za a ce na sa kaya dai ko da kananan ne amma dai ba amles ba gaskiya ni ban yarda ba A'a ba kawai saboda na ga ranka su. Gaskiya ne ba a san raina ba. Saboda bai kamata a ce zan shiga gidan surukaina kuma in shiga da irin wannan shigar ba. Saboda kowane surukai suna buƙatar su ga surukinsu ya so da shiga ta kamala ba shigan da za a ce mai dan iska ba ko wani abu. Wannan kayan dan shan iska kawai na yawo a gari ko baki gane ba ne. To kenan Najim yanzu yaushe za ka zo ka gaishe ta. Zuwa gobe. insha Allah na samu ah, na shirya gobe sai in sanar da ke sai Allah kai mu lafiya to amin amin I love you love you too alaikum Dota. Ikon Allah. Ya ganin ki cikin fara'a haka. Me ya faru? Me ke faruwa? Murmushi nake umma? A'a gashi nan ko ya nuna a fuskanki a jikinki tare da ki. Sai ka ce wace wanda aka biya mata kujerar maka? Ah, mm. Bilal ya ce da zo ya gaishe ki jibin Allah ya kai To Allah ya kai mu amma na lura kina son Bilal din nan da yawa. Eh, umma ina san shi. kuma zan iya auren shi. To, yau kuma? Umma, tunda nake a duniya, ban taɓa jin ina son wani da gaske a cikin raina ba sai shi. Ina son shi, kuma Bilal ya haɗu, ko ta ko ina ba makusa. <laughs> Jibi dai zai gaishe ki kuma na tabbatar da cewa idan ya zo, ke ma za so shi. Hakuri Allah ya ni da ma abin da ban yarda da shi ba shine na hada zara'a da ce tunda na lura cewa idan shi da kwalli shi kenan ba wani abu fata na koyi Allah ya baku tare Allah kuma ya sa a yi da mu dota ba matsala umma bari in shiga cikin dan watsa ruwan ci abinci yunwa nake ni ma ina nan ina kallon wani program ne mai dadi kuma kin zo kin ƙara sa ni farin ciki kai wallahi na ji daɗin ziyarar ne da suka kawo ake son mace ba irin kawan da take ba Allah sarki ai wallahi tare muka so zuwa kuwa ba dan mota ta ta lalace ba da kin gan mu tare da ita ina ruwan lashe moni ke kar ki sake faɗan wannan maganan don wallahi kika faɗa a gabanta za ku bata dan bata so ni ni ba barin gaya miki wallahi tsoron matan nan nake ji yawwa dama ina so in baki wata shawara to wace irin shawara kenan gaskiya a matsayin ki na kawar fadila gaskiya kamata ki dinga mata faɗa abinda da kake yi bayi da kyau kwata-kwata wallahi to baki sanni ba ina ganin labari na ke ji ai ni bana yin nasiha kuma bana kwaba bana ba da shawara duk abin da mutum ya ga dama zai yi dan ni yar abu ya rima a sha kiɗa ce ai idan na ga mutum yana ganganci to ni tafi nake masa bana hana shi to Allah ya kyauta kin ga mai a daidaita sauro Princess, ki fasa min kaina. Mushe daga ciki. bismillah bismillah zauna na kin sa wani abu sai ka faɗa wallahi gaba na faduwa yake uku uku me yasa to ai gani nake kamar za a samu matsala wallahi ka damu babu wani matsala in mutum kafin ta kanka tana son ka da gaske wallahi Yeah. Mama? Na'am. Na yi ne. Ina gajiya. An zo lafiya? Lafiya kalau. Kai san da zuwa fa. Ai muna ta jiran zuwa wannan ranar. Allah sarki. Muna ta ganin abubuwan arziki ba ka gajiya da wahala? A ah, haba mama ai babu komai. Ai an ce sayan nagar mai da kuɗi gida. Haka ne. Allah sarki. To, ta dai fadila nan kullum ba ta da dai wani zance. Bilal, Bilal. bilal in ce ke ba kya gajiya ne allah da ya sa yadda dai take dai abadan ka kai ma haka dai take a cikin ranka a sosai mama ai ilama in aka gwada a mizani a gana wa yafi nata <sighs> to allah ya tabbatar da alheri allah ya ku tare amina To, ni bari in koma daga ciki in karasa aikin da nake yi. To, mama na gode. To, ka gaida gida. To, za su ji. Yawwa. Yawwa. Hmm. To, har yanzu gaban naka faduwa yake yi? A'a. na lura dai daga yau na zama dan gida kenan ai dama can kai dan gida ne na lura da haka yadda na ga umman ki ta karbe ni to na tabbatar da yanzu ko ba nan zan iya shigowa kai tsaye wallahi dama tun kafin ka zo umma na san ka dama akwai maganar da nake so zan yi da ke akan maganar turo magabata na idan har kin bani dama da Allah da gaske da gaske nake yi <laughs> kawai rana za ki saka gaya musu na amincin dama can wallahi bilal wannan ranar kaɗai nake jira ta zo mu abin da na ce ma yauwa biredin sittin kwai guda biyu sai ruwan shayi empty ne zafi amma dan daga bi haka a a me zafi nake so sosai to ai ka aba kai kona maka baki Oh, hamsin hamsin. Kunin? wuta mata ke. Kai! Kai! Haba, haba, kai wani irin rayuwa ne. Ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri. Ba kone ba. A gaskiya garin na na zalunta ta. Wa ke zalunta ka? Kai mana. Bai tsawon na masifa ce wannan jaraba ce wannan gaza'i. To ka koma gida mana. Nuna nake jin masifa irin wannan. Wannan gidan na zanti. Da ka san babu abin da zaka ci aka dauko ka aka min nan gurin. In ka zo so ya kwai sai ya kone. Duk abin da zaka yi min ba daɗi fa nake ji ba. Zama nake da kai saboda yan uwantaka. Ilu wallahi ka shiga uku da son mata. Kai ba haka kawai mutum daga ganin mace sai ya fita daga cikin hayacin shi kaji kana kasa ma yaro ruwan zafi a jiki. Ka kalle mai kunun kuwa? A kai dai ka ganta. Ba ido ka ta ta kuna nan gurin ai ta koye muku ne ni na kalli abin da na gani oh, kaga abin da ka gani to gashi ka aikata abin da ka aikata kuma San ka je ka kai shi kemis da Allah ya kai kai to kin daina sai da awara yanzu kenan kun koma harkar kunun zaki wai kai ilu ba za ka ba mu shayin bane Allah ka bari in gama da yanni wai ilu ina shayin nan saka bibita wallahi ka san an an samu ci gaba ne a wani da naira goma goma ne yanzu kuma ku nuni naira hamsin hamsin wallahi ban sani ma dai in kin fita tallan yaushe ke dawa <laughs> to shikenan ilu ka wannan ka sha ni ma ina bukatar kwai na dawo ba <laughs> ba kuma ya sha Allah ka kai samu ai in kin dadin ki biyo ta nan gurin to shikenan kaka da mm. dan kama mun bawan Allah dan Allah ka ciwo wai Allah ka fara min ciwo to na fama ma na fama ma dan dai ka ja mu bari ki ga gida na gode ga da gida Wakan ilmu tashi mu tafi ne? Yanzu zan ba ku ai ba gaggashi an bani kunu ba. Kaga kunu ya koma sai da shi kuma da dogon riga tsaf Malam Ilu zaka bamu kayan nan ne ko ba zaka bamu shayin nan bane saboda Allah. Haba me haka ne? Haba kawai ka samu ci a gaba kawai kana har ta wuce can kana ta da kallo yanzu dan Allah in ban kalle ta ba zan kalla fa samu zan kalla fa samun kwai biyu ka tabbata an samun albasa da yawa a ciki kwantar da hankalinka yanzu ne za ka kawai ya zama tashin hankali kace da albasa ko a sa albasa da yawan gaske ko a ciki in dai albasa ce in wannan kace in saka ma ita wallahi zan saka ma wallahi ka yanke ta du ka zuba min ciki zauna kuna taiwa mutane fada haba yanzu wannan ya kamata ya ni da za a min shayi shi fa me yace a masani ne kwai ne fa za a soya kuma dadewa za a to jira mana ka san mai gobe in ba sallame shi ba sai ya fa mutane da ba yanzu a irin azumi Allah ka jira wannan abun to baka ganin irin halin da yake yi ka gani ko inna mu gani gani <laughs> ya dan Allah dan gani ya tsini wallahi ban gani ba waya ce mutum daga galin mace shike nan sai fita daga sai kai shasu ba waye bai san mata ta haji ta fito fili wallahi Allah na sani ka kai shi kemis ya ku je kemis ku tafi kemis kula da kula eh ku je kemis haka kawai to kai kuma zaka soya mun kwan guda biyu ko ko ba ah. a'a yanzu ba na sai ni sai da nayi ka zama babban mutum kenan insha Allah to soya mun kwaina na guda biyu